salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ne ce Allah ya kara wa malin lafiya da imani amin Allah ya ji kan hajiya amin ya matsayin wanda ya raba gadon dukiyarsa kafin ya rasu wato yana da rai sai ya raba gadon dukiyarsa wannan malamai sun yi magana akan wannan na farko dai sun ce wannan wannan bid'a ce bid'a ce yana tabbas cewa shine zai mutu su magadan da ya raba musu su ya tabbatar su za su ci gadarsa ko shi shine zai ci gadarsu hmm? ya raba ma matansa kuma wataƙila matan su ne za su riga shi mutuwa ba shi ne zai ci gadarsu ba su za su ci gadarsa ba saboda haka wani yana daga cikin yi ma Allah shi eh, yi ma wannan yana daga cikin yi ma Allah shi gado ba a cin sa sai tukuna mutum ya mutu kuma ya tabbas wannan dukiya ita ce wadda za a ci gadon saboda ka ba a yin haka malamai sun yi magana a kan cewa wannan abin yin haka yana daga cikin bida'a a cikin addini na sai dai ta zamanto kyauta ya halatta mutum ya yi kyauta ya raba dukiyarsa kyauta amma kai ya kira ta gado don ba gado ba ce to sai tambayoyi wannan wannan ya ce allah ya ƙara malam sani da nisan kwana tambaya ta shi ne muna so mu yi graduation ceremony amma muna tsoron kada mu fada fushin allah saboda za mu yi shi ne a restaurant domin a ci abinci a yi murna amma akwai cosmate mu wanda maza ne kuma ba muharramanmu ba ne amma kuma shigar da za mu yi wadda shari'ar musulunci ya ce a yi ne wato jilbab allah ya ƙara malam lafiya to haɗuwar maza da mata gaskiya abu ne wanda yake a cikin shari'a ana gudunsa musamman in ana jin tsoron abin zai zama to fitina haɗuwar maza da mata in a wajen ibada ne wannan saboda maslahar ibada aka kyale kamar yadda ake haduwa wajen tsawafi kamar yadda ake haɗuwa a masallaci inda yake babu shamaki ma su shigo suna sallah daga baya babu wani abin nan a nan to amma a sauran wurare wanda zai kai ya zuwa ga shakuduwar maza da mata barin wannan shine ya fi barinsa shine ya fi duba da cewar wannan zai iya kaiwa ya zuwa ga fitina ta babin saddu zari'a ne ta babin toshe kafan barna ne toshe kafan barna akwai abu wanda yake ko da babu haramci a cikinsa saboda jin tsoron zai kai ya zuwa ga aikata haramu to shari'a tana hana shi to kuma wannan yana ɗaya daga cikin wannan eh, cin abinci tare maza da mata akwai asar da suka zo daga magabata ah, akwai asar da suka zo daga magabata cewa maza da mata sun ci abinci annab sallallahu alaihi wasallam ah, ya ci abinci ah, an ci abinci a cikin gidansa da da ɗaya daga cikin da wasu daga cikin iyalansa to sai dai waɗannan malamai sun ɗauke shi cewa kafin a yi ayar hijabi ta sauka ne kafin ayar hijabi ta sauka saboda haka a barinsa barin yin haka ɗin shi ne ya fi saboda gudun kaiwa ya zuwa ga kafar barna in suka ware shi kenan in suka ware shi kenan wajen maza daban wajen mata daban in suka yi shi kenan sannan wannan ya ce sunana muhammad muhsin mazaunin kaduna ni bai bibiyan karatuttukan malam ne musamman karatun buhari akwai tambayar da nake so ta isa zuwa ga malam kuma ban da wata hanya in ba ta hanyar ka ba ok ya turo ma mubarak ne tambaya ta farko malam wace hanya ce musulunci ya halatta ma musulmi ya mallaki bawa ko baiwa in akwai bawan da baiwa idan akwai bawan da baiwa za ka iya sayansa amma yana za ka samu bawa da baiwa sai kuma ta hanyar jihadi wanda aka kama shi kafiri da aka kama shi a cikin yakin da aka yi na addinin musulunci yana kafiri aka kama shi ba irin yakin fitina ba ko kuma yakin waɗansu da suke ganin kan cewa musulmai ɗin ma mushrikai ne sai zai su kama su su mayar da su bayi kamar yadda 'yan ta'addanci suke yi yanzu wannan ta'addanci ne kuma daga cikin waɗanda Allah tabaraka wata'ala ba zai kalle su barana alkiyama kuma fushin Allah zai hau zai hau kansu shine wanda ya samu ɗa ya mai da shi bawa hmm. wanda Allah ta'ala ya ce salatatun ana khasmuhum mutum uku zan yi husuma da su ranar alkiyama daga ciki har da wanda ya kama ɗa wanda yake intacce ya mayar da shi bawa tambaya ta biyu ya ce menene ya sa yanzu babu bayi duk da kuma ƙur'ani yana maganar cewa ko kuma abin da damar ku ta mallaka musamman wajen da ya shafi biyan bukata ga wanda bai da ikon yin aure to babu bayi din dama an ce dole sai an samu bayi a duniya eh, da musulunci ya ambaci wanda hannun ku ya mallaka ai bai cewa ku je ku samu bayi ba in akwai shi amma in babu sai ka ce dole sai ka samu su dole sai ka samu abin da hannun dole sai ka samu bayi waɗanda ma ake cewa akwai su akwai malamai da suke yin wannan fatawar cewar wanda ka fara ta hau kansa ta ta kisan kai bisa kuskure ya zamanto sai yayi kafara ta yan tabawa in ba shi da in bai samu ba kuma ya azumi na wata biyu a jere to waɗansu malamai na wannan zamanin sun yi fatawa cewa inda ake samun bayi ake sayarwa idan mutum ya same su ya halatta ya saya ya 'yantar kuma 'yancin ya yi yancin yi amma bai halatta mutum ya sai irin waɗannan bayin ya yi mu'amalar mamalakar aimanukum tare da su ba saboda bautarsu mashubuha ce akwai shubuha a cikin bautarsu saboda haka mallakar tasu ba za ta zamanto mallaka ce wadda za ta halatta maka kai ta'i da matan ka ji daɗin su irin mu'amalar aure saboda asali a cikin mu'amala da mace haramci har ta halatta ya tsinan babu wata shakka wannan ku akwai shakka kana shakka cewa shin wannan ku anya wannan sayin da ne ta halatta a gare ni amma saboda musulunci yana kwaɗayin yantar da bawa duk da akwai shakkar idan ka saya ka yantar yancin ya yi. saboda musulunci dama abin da yake so kenan a yantar da mutane saboda haka hatta bautar da ake shakka a kanta tunda ta zama to an bawan ne ka ba ma wanda yake da shi kuɗi ka kubutar da shi daga hannunsa ya zama to ya sami yanci musulunci yana son wannan sai ya zama to wannan yan tabawar da kai ta halatta wannan malamai su shek bin baz sun yi fatawa akan wannan yayin da aka ce akan samu bayan a waɗansu wurare yanzu kamar kamar mutumin da ya je kamar irin yadda ake yi a waɗansu ƙasashe na nan na cikin afirka ma har ma amma waɗansu ƙasashen asiya ana irin wannan inda talauci ya yi talauci kaga uba ya je sayar da esa ko ɗansa to wanda aka yi wannan wanda aka sayar wanda uban ya sayar da ɗansa kaga ya riga ya shiga cikin ƙangin bauta to ka kubutar da shi daga wanda ya saye shi ka ba mu mutumin kuɗinsa ka ce nawa za ka sayar min ka sayar masa sannan ya 'yanta shi ya tafi ka ce masa ya je ya shiga makaranta ko ka sa shi ko kai kanka ka ɗauke shi ka zamanto maulan ni'ima ya zamanto kan cewa ka yi masa ni'imar ba shi ‘yanci ka sa shi a makaranta ya zamanto ɗan gidanka ko kuma dai ka samun masa hanyar da zai sami ‘yancin sai je abin da yake so wannan musulunci yana son wannan kuma in irin wannan ka fara ta hau kanka ka yi wannan ka sami yin kafara ka samu yin kafara kuma musamman waɗanda yake azumi ɗin zai musu wahala in suka ga hanyar da za su sami irin waɗannan bayan su saya su yantar da su in suka yi malamai na wannan zamani sun yi fatawa cewa ka fara ta halatta yi amma kuma bai halatta a yi mu'amala da su irin mu'amala da ake yi na bayi ba musamman idan mata ne ka ce za ka ɗauke su mamala abin abinda hannuwanku suka mallaka don haka in baka da ikon aure sai ka maida ta saɗaka wannan idan kai wannan ka abin nan ka shiga cikin wato garari na cewar faman rama haular hima yushiku an yarta fi wanda yake kewayewa a gefen shinge zai kusan fadawa ciki zai zama to ka fada a cikin wato a shubha to sai tambaya ta ƙarshe akwai shubha da take yaduwar cewa babu dalilin hana mallakar baiwa musamman ga sarakunanmu na gargajiya malam don Allah ina neman bayani akan wannan matsala wannan an sha bayani akan wannan wace wace shubha yake duk dai wannan bayani dai da muke ya wadatar babu babu abin da zai sa ka mallaki mace da cewa hannunka ya mallake ta ta hanyar cewa ka mai ta sadaka da bauta sai idan ka mallake ta tsari bisa tsari ta hanyar ingantacciya kasancewa bautar ta bauta ce ta sahihiya kuma ka kubutar da ita ɗaya daga cikin abin da yake cewa ake cewa me yasa babu bayi saboda duk kasashen da yake akwai bayin sun sa hannu sun yarjejeniya a kan cewar sun karar da bauta duk wanda yake bawa an yantar da shi kuma an yi doka kan cewa dole mutum ya yantar da wannan kuma kana zaune a cikin ƙasa an farlanta maka wannan wanda shi ne nisaƙin zama a cikin zaman lafiyarka a cikin ƙasa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake wajabta a kan. sauran bautar waɗanda suke cikin bauta tunda an ɗauka kan cewa tunda an yi wannan sa hannun da kasashe suka yi a kan wannan dokar ya zama to kamar kowane ɗan ƙasa ya karɓi wannan dokar ya yi aiki da ita na'am to wannan ya shigar da mu cikin harkar bauta mai muna cikin rabon gado wataƙila ma masu rabon gado sun manta da tambayoyinsu <laughs> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka da kake karban addu'a bayinka Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka ji kan magabatan mu waɗanda suka rasu Allah ka yi musu rahama akwai ɗan uwa wanda mahaifiyarsa ta rasu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mata ya yafe mata akwai wata ‘yar uwa mai neman addu'a akan an yi mata aikin ciwon ido muna roƙon Allah ka ba ta lafiya akwai wata baiwar Allah wadda take fama da wata larura muna roƙon ka Allah ka yaye mata Allah ka inganta mata lafiyarta Allah ka tsirar da ita daga abin da yake damunta Allah ka kubutar da ita daga cikin damuwarta Allah ka sanya mata kyakkyawar mafita daga gare ka Allah ka sanya ta a cikin tsari da kariya daga sharrin dukkan waɗan dukkan azzalumai na mutane da aljanu rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙon ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ya Allah ka ba aminci da zaman lafiya Allah kwantar da hankalin wannan al'umma Allah ka inganta aminci a cikin wannan al'umma Allah ka inganta tattalin arzikinmu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka yayi mana yunwa da talauci Allah ka sauka mana da wadata Allah ka sauka mana da yalwa Allah ka sauka mana da yalwar abinci Allah ka sauka mana da yalwar abin da yalwar arziki ya Allah muna roƙonka ka inganta shugabanci a wannan ƙasa tamu Allah ka yi mashi gabanin mu jagora Allah wannan mushkila da ake ciki ta yajin aikin malaman jami'a Allah ka kawo ƙarshen ta Allah ka kawo ƙarshen ta Allah waɗannan ɗalibai Allah ka sanya musu mafita Allah ka sanya musu ɗauki daga gare ka Allah ka kawo ɗauki gare ka daga gare su daga gare ka zuwa gare su Allah ka kawo ɗauki gare su Allah ka tausaya musu Allah ka tausaya ma iyayensu Allah ka yaye mana wannan wannan tsanani a cikin wannan al'umma tamu Allah ka sanya mana mafita daga gare ka ya rabbal alamin Allahumma innaka عفو tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' ومن ذروة الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين